ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ayoyi guda uku sha ɗaya da sha biyu a cikin surat suna yin bayani ne akan dukkan abin da ya same ka kai musulmi daga allah ne subhanahu wata'ala duk abin da ya same ka daga allah ne subhanahu wata'ala ma asabaka lam yakun li kan. hakanan kuma abin da bai same ka ba shi ma ba wai dama zai same abin da bai same ka dama ba zai same ka ba abin da ya same ka dama zai same ka saboda haka ya kamata wannan imani wannan tsantsar tauhidi wannan tsatsan tawakkali ya kasance a kodayaushe a tare da musulmi daga ka sauka da kan wannan to ka koma kuma kan girare to saboda ko dai ka zargi wani ka ce shi ne ka ɗora wani laifin alhalin kuma allah subhanahu wata'ala shi ne mai komai shi ne mai kowa lahul kalkuwal amur da halitta da umarni da dukkan abin da halitta za ce amfani da shi ko take amfani da shi duka allah ta'ala shi ne ya halitta allah subhanahu wata'ala yana cewa ma a ka min musibatin duk abin da ya same ka na musiba wato na alhairi ko na shari mutane sai su dauka cewa a musiba kamar sai masifa abin da ya kasance na shari to wannan aya wannan kalma ta alkur'ani tana nufin abin da duk ya same ka na alhairi ko na sharrin duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala nilla bi izinillah illa bi izinillah sai da izinin Allah babu abin da zai faru shi kaɗai don kan kansa kawai ya faru ba wanda dan shi kaɗai don kansa kawai ya faru abu ko mutum ne ya yi maka allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi izini ya yi maka ko kaiwa ko kai kai wa kanka allah ne yi ma izini kai wa kanka din allah ne ya yassare kai wa kanka allah ne ya yadda kai wa kanka abinda ake bukata kenan ka yadda komai na sharri da na alkhairi daga allah ne subhanahu wa ta'ala waman yumin billahi ya haɗe kalba wanda ya yi imani da allah to sai allah ya shiryar da zuciyarsa akan ta yadda da dukkan abin da ya hukunta mata na sharri ko kuma na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana mamaki da al'amarin mumini idan ya kasance ya aikata abin da ya kasance na sharri ne ko wani sharri ya same shi allah ta'ala ya ce idan ya kasance ya yadda wannan sharrin daga allah subhanahu wa ta'ala yake to ya kasance wannan shirin alheri ne gare shi idan kuma ya kasance alheri ne ya sami shi ya yadda daga allah subhanahu ta'ala wannan alherin yake ba daga wani ba shi ma wannan alheri ne gare shi wato mumuni idan alheri shar ya same shi ya yadda daga allah ne in saƙo ne ya nemi gafarar allah subhanahu wata'ala allah sai ya gafarta masa ya ɗaukaka mar daraja in kuma na alkhairi ne ya sami ya gode wa allah subhanahu wata'ala allah kuma ya ƙara masa har yanzu saboda ka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce dukkan al'amuran mumini gaba ɗaya alkhairi ne banda mumini ba wanda ya samu wannan matsayi a gurin Allah sai mumini kawai wanda dukkan abin da ya yi alkhairi ne da shuruɗinsa da motsinsa duk alkhairi ne shar ya same shi alkhairi ne alkhairi ya same shi alkhairi ne Allah ta'ala bai ɓoye ba ya ce wa na balukun bishar wal khairi fitin lallai za mu duka jarraba ku da sharri da alhairi? mu ga wane ne zai yi da dukkaninsu daga gare ni suke in tusifihun hasanatun ya ƙulu hazihi min indillah kafirai in alheri ya same su sai su ce wannan daga Allah ne wani tuzin sai ya tunye kulu hazihi min indik idan kuma shari ya same su ce to wannan kuma daga gare ka ne ya eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta ce kul kullum min indila duk da sharrin da ake duk daga Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda ka kuskure ne wani abu ya faru ka ce ba da izinin allah ya faru ba da ake yin shari'a wanda ya laifi a ana ne has abin da ya shafi zahiri kawai waye wannan shirin eh, wane ya aikata an san daga allah ne na wata ya mai izini to amma kuma sai a hukunta shi a zahiri don saboda me saboda kuma shi ai ya aikata ne da wata niyya da wata kudura da wata irada da wani iko da Allah ya ba shi ba da na Allah ya yi amfani ba da nasa ya yi amfani ya aikata wannan saboda ka sai a hukunta shi irin wanda Allah yake sakawa ba wani kisa daban yake kana yin tuntuɓe ka yi rauni kai wannan nan Allah ne ba zai ce kai ne ka tuntubar da kanka ba to haka tsarin yake dukkan abin da ya same ka na alheri da na shaidar daga allah ne saboda haka sun yi kuskure su mushirikan makka da suke cewa alhairi daga allah ne sharri daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal billah sai allah ta'ala ya ƙara fito da abin fili don karkaci kuma ai ga wani ya yi wani abu na laifi ga shi ƙuruƙushe amma an ce allah ne sai ya ce ma a sabaka ya la duk abin da ya sami ka min hasana kyakkyawa wanda har aka rubuta ma lada faminallah daga allah ne wa ma a sabaka min sayya duk wani abu kuma wanda ya same ka kai mutumin a mummuna na saƙo aka rubuta ma zunubi to nan kuma daga gare ka ne famin indik wa arsalnaka nasi rasula wa kafa billahi shahida mun yi rasula faqada ada Allah saboda haka wanda duk ya kasance yin imani sai Allah kuma ya shiryar da zuciyarsa Allah ta'ala shine wanda ya kasance zuciyar kowa take hannunsa zukatan bayansa suna tsakanin yatsotsi guda biyu na arhaman na Allah subhanahu kalli yuqallibu haisu sha'a yana jujjuyawa yana juya su yadda ya ga dama shi yasa aka shar'anta mana yin addu'a Allahumma ya muƙallib al’ulubi, sabbit ƙuluba na a dini, ya kai mai jijju zukata, ka tabbatar da zukatanmu a kan addininka. Muka shi ya rabana latu zigi ƙuluba na ba a da iza hadaita na wa haɓla na don ka rahama in naka an tilo haɓu. Allah subhanahu wa ta'ala ka shirye mu karka wato karkatar da zukatanmu ba a da izu hadaita na bayan kashi yadda muka karkatar da zukatanmu ga barin shirya ɗin muna roƙonka ka tabbatar da ah, zukatanmu a kan shirya wahabin ka rahama inaka antal wahab ka ba mu rahama da gare ka wacce za mu iya tabbata a kan imaninka zuciyarmu ta tabbata a kan imani da kai a kan ƙudurcewa da aikata abubuwan da ta kasance na shirya na shi ne ya haɗi ƙalba saboda allah subhanahu wata'ala shi ne yake shiryarwa da al'umma haka ma zuciya shine yake shiryarwa wallazina jahadu fina na subulana wa inna allaha lama'al muhsinin wa'inda ya kasance suka yi kokari wajen neman shiryar Allah subhanahu wata mu kuma sai mun shiryar da su wallahi sai mun shiryar da su akan tafarkunmu inna na lama almusini mutukar za ka yi ta ƙoƙarin kyautatawa ka yi ta ƙoƙarin kyautata kowane irin aiki ne to kuma za ka zama kodin shi a tare da allah su wa wata'ala wa ti'ullaha wa ti'ur wallawa bi kulli shay'in alim allah shi ne alim bi kulli shay'in masani da kowane irin abu abinda zuciya take riyawa da abinda kuma harshe yake fada da abinda hannu yake aikatawa da abinda kowa yake yi <clears throat> na ɓoye ko na fili allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kowane abu kowane irin bala'i ne ya san dalilinsa ya san daga ina yake kowane irin alhairi ne ya san daga ina yake ya san kuma kanda yake wati'ullaha rasul tun da haka ne hanya wacce take ita ce wato gajeriya mai sauki shine kawai ku bi Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama ku bi Allah a cikin umarninsa a cikin da kuma haninsa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ku bi haninsa da umarninsa ma'ana abin da ya hana ku hannu wa ma na hakun an nufantahu abin da ya zo muku da shi ku riƙa abin da ya hana ku ku hannu hakanan shi ma allah subhanahu wata'ala abin da ya yi ku kuyi abin da ya ne ku hannu wannan shine tsoron allah wanda ya wannan zuciyarsa ta shirya allah ya shirya da zuciyarsa wanda yake akan wannan har abada ba zai ƙara da masifa da bala'i da talauci da tsoro da firgita da dukkan wani abu wanda baya so ba hakanan ba zai nemi wani abu wanda yake so ya rasa ba tunda wannan shine tsoron Allah mai tsoron Allah yana tare da Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya kai mai tsoron Allah girma da daraja babu wanda yake da girma da daraja a gurin Allah face mai tsoron Allah inna aka rama kuma inda lahi a takaku hakika mafi girma a gun Allah wanda ya fi girma a cikinku a gun Allah shine wanda ya fi tsoron Allah a cikinku shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni na fi ku tsoron Allah da haka na fi ku girma a wajen Allah subhanahu wata'ala kenan waman yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala a koda yaushe duk halin da ya shiga sai Allah ya kawo masa mafita cikin sauki da zai fita daga cikin wannan hali in na wahala ne in na kuma alheri ne ya samu cikin sauki duk in ka ji ana sato kasa katse wajen samu ko wajen rashi ba a ji tsoron Allah ba ne kawai in ka ji tsoronsa shi kenan ka gama komai shi ne kuma zai maka duk abin da kuma kake so ya kuma kautar da kai daga dukkan abin da ba ka so ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke nuni da irin wannan saboda haka me zai bani wannan shine biyayya ga Allah biyayya ga manzo kowanne kai mar biyayya in annabin kai wa biyayya zaka tunda Allah ta'ala ya ce man yudi rasula kada ata Allah wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya bi Allah to kowanne kai ka zama mai tsoron Allah fahimta wallau amma idan kuka ƙi shi allah subhanahu ta'ala ya fita fita ta biyu kuma ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku ma ala rasulina albalagu mubin hakika albalagu almubin isarwa bayyananniya dalla-dalla ita ce kawai wacce ta tabbata ta ba ga annabinmu shine annabi muhammad sallallahu alaihi eh, shi ma allah ta cewa rasulina eh, annabinmu ba wai yana nufin wai shi ma annabin annabinsa ba ne amma ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na sani Allah ya faɗa annabi ya isa shi kenan in kun bi ba abin da zai amfana da Allah wannan biyayyar ku in ba ku bi ba abin da zai cutar da Allah in kun bi ba abin da zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙo in ba ku ba ba abin da zai cutar da shi in kuma ba abin da zai amfani da shi illa kawai zai ji daɗi ya yi munna cewa an karɓi saƙon da ya kawo kuma ya yi alfahari a na tashin kiyama da yawan waɗanda suka yi imani da shi tanaka huta nasalu fa inni mukasin bikum umma yau mulkiya ku yi aure ku hayyafa don saboda ni ina zan zama mai alfahari da yawan ku a ranar tashin kiyama to shi wanda ya ce ya haɗi ƙalba ko wanda ishe a bi shi a bi manzo manzansa sallallahu alaihi wasallama shine allahu la ilaha illahuwa shine allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa alallahi falyatawakkal mu'minun al mu'minuna mu'mine gaba daya falyatawakkal dukkanin su dogara da Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya cewa ko cewa aka ce kai wallahu bi kulli shay'in alim kawai Allah ya san komai to wannan kalma kawai ma ta isa ce ya wato ya zama na ka dogara da Allah subhanahu ta'ala ka isu da sanin sa. tun da ya ce wa da ya batun filar da illa Allah ya wa ya'lamu hawa wa tauda kullum fi yi babu wani mai rai da ike a bayan ƙasar nan sai Allah ya ɗauki nauyi shi zai ciyar da shi shi zai shayar da shi shi zai ba shi duk abin da yake bukata ya kamata ka yadda da wannan ka dogara da Allah akan wannan maganar da ya yi ya kasance ka bi asabab na neman abinci ta hanyoyi kyawawa duk hankoranka duk kwazanka duk munin hanyar da ka bi duk hadarin da ka jefa kanka akan neman wani abu neman wani abin shi in ka samu ɗin dai wannan abin ne daman za ka samu ko da kana zaune a cikin ɗakinka a kwance a kan gado shi za ka samu hakanan in ka bi hanya kyakkyawa hanyar saye da sayarwa hanyar sana'a hanya wacce allah ta'ala ya yi izinin abi a nemi abin shi da ita idan ka bi wannan abin da shi za ka samu da ka bi waccan mummunar hanya kuwa in ka ɓata wa wani ko kai wa wani rauni ko ka ci mutuncin wani ko ka zalunci wani ko abin ma da kaɗa ko na wani ne to shi kuma Allah subhanahu wataala kuma sai ya ma mashi sabi akan wannan kowanne irin abu ne wanda ka bi ta kansa ka cutar da shi wanda Allah bai ma izini ba ka samu wannan abin Allah subhanahu ala kowane ɗaya daga cikin sai ya hisabi tsakaninku kuma wannan abin da ka ɗauko shi ma sai ya yi hisabi har yanzu don saboda ka nemi dukiya ba ta inda Allah ta'ala ya shar'anta maka ba na'am يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفهوا فتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم wani ayu guda biyu na sha hudu da sha biyar na fatagabun su kuma daga farkon wannan ayatin zuwa zuwa ta ƙarshe wasu malamai suna ce su ne kaɗai aka saukar a madina na farko har zuwa nan wato har zuwa aya sha uku dukkaninsu a makka ne aka saukar da su ya na amanu inna min azwajikum wa auladikun aduwwun lakum hazaruhum wa in ta'afu wa tasfahu wa gafiru fa inna la gafur rahim innama amwalukum wa auladukum fitna wala ku ajrun azim wani ayoyi sun sauka ne lokacin da dalilinsu shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira tare da wasu mumuni zuwa madina waɗansu kuma waɗanda ba samu yin hijira ba suna so su yi hijira amma matansu sun hana su in ka tafi da kabarmu to saboda haka sai allah ya saukar da wannan aya a cikin ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani kun dai ji umarnin Allah subhanahu ta'ala ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ku dogara da Allah subhanahu ta'ala ba da kowa ba wa Allah ya falle tawakkal mu'minu in dai kun ji wannan to ya kowa inda kuka imani ku sani ina min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum wa aduwar fahazaru daga cikin matanku da 'ya'yanku akwai waɗanda ya kasance abokan ku ne saboda haka ku yi taka tsantsan da su fahazaruhum ma'anar wato ah, kar ku yadda ya zama cewa sun hana ku yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kar ku yadda matanku da 'ya'yanku su hana ku yin ɗa'a duk wani aiki na ɗa'a wanda za ku yi biyayya ga Allah da manzansa nan da aka bada lokacin da ya kasance kamar yadda muka faɗa ita wannan aya wani kuma hadisi yana ce a ah, aufi bin malik al ashajii yana da 'ya'ya da yawa duk lokacin da ya yi yunkuri zai tafi yaƙi sai 'ya'ya su taru da matansa a kewaye shi suna ta kuka yanzu in ka tafi hmm, wani abu ya sami mu yaya zami sai ya ji tausayinsu sai ya zauna har yanzu in wani yaƙin ma ya taso ya ƙudurin aniya zai tafi sai su sake taruwa su tsare shi in ka tafi da waka bar mu hmm? sai ya ji tausayinsu to akwai waɗansu ma waɗanda in suka yi ƙoƙari cewa za su yi hijira zuwa madina sai kuma matansu da 'ya'yan su tsare su ce ba za su tafi ba in sun tafi dawa suka basu su hana su tafiya waɗansu su ce za mu tafin amma in kuma kuka zo to za ku ga kuma abin da zan muku waɗansu kuma da suka yi hijira ɗin sai ga su ma iyalan su ma sun zo hijirar da suka yi hijira sai suka samu cewa sahabbai waɗanda suka riga su hijira sun zama malamai eh, fukuhu sun zama masu ilimi na fikihu wato sun fahimci addini sun fahimci rayuwa sun samu sakafa to sai su ɗauka cewa to matan nan nasu da 'ya'yan nasu waɗanda suka hana su yin hijiran nan su suka cuce su to ku lallai ku sai sun rama su ma wannan ƙetar da suka yi musu suka sa su suka yi wannan asara to su ma kuma sai sun rama suka yi yunkurin cin zarafin shi shine sai allah ta'ala sai aya cewa wa in ta'afu ko wa tasbahu wa tagfiru eh, idan har ya kasance ta ta'afu kuka yi musu afuwa wa tasfahu kuka ɗauke kai ga abin da suka yi muku wa tagfiru kuka yafe musu kuka nuna musu hanyoyi da shi kenan magana ta wuce a zo a zauna yadda ake to fa inna la gafur rahim shi kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne kuma sai ya gafarta dukkan abin da kuka yi ba daidai ba tsakaninku da shi saboda ka idan ya kasance 'ya'yanka iyalanka suka yi maka wani abu ba daidai ba ka kawo da kai ka haƙura ka yafe wataƙila ma ka nema musu gafara kamar yadda annabi yaƙob yewa ya nema wa 'ya'yansa gafara to kai ma kuma duk wani hali da za ka shiga na saɓawa allah subhanahu wa ta'ala shi kuma sai ya gafarta maka sai ya ma abuwa sai ya kau da kai eh, aljazaumin min jinsul amal sai allah subhanahu wata'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitina ‘ya'yanku da dukiyoyinku fitina ne wato allah ta'ala ya haɗa ka da iyalinka ne da ‘ya'yanka don ya jarraba ka wato fitina ne ah, saboda haka karka yadda matarka ko wani ɗanka su hana ka yin biyayya su hana ka aikin ɗa'a karka yadda idan ya kasance baka yadda sun shagaltar da kai ba sun kautar da kai daga kan tafarkin Allah ba to ka ci wannan jarrabawar kenan ka ci wannan imtihani fitina shine jarrabawa in kuma ka biye musu saboda suna aibata ka ko uh, matarka ko amurka ka menene a uh, cewa uh, ba su da abin da za su yi kaza gashi mutane masu hali suna cin mai daɗi suna shan mai daɗi suna sa tufa iri kaza suna zama a gidaje iri kaza suna da abubuwan hawa ga wayoyi na alfarma ga abubuwa na jin daɗi na more rayuwa ga sunan abubuwa ga sunan hata makarantun nan ga shirin su suna sa 'ya'yansu a manyan makarantu har ƙasashen waje amma mu ga mu kawai kawai haka kawai hmm? wannan ya saka ka ka tashi ka shiga wata hanya ka ma wai neman sai ka zama irin wayancan masu halin don ka biya wa matanka da 'ya'yanka bukata to wayannan 'ya'ya da mata naka iyalanka sun halakar da kai baka ci jarrabawar allah ba bane wata'ala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa cewar a cikin cewa akwai ya ci zamanu eh, akwai wani lokaci da zai zo nan gaba zai zo wa mutane na halakun rajuli ya zama wato halakar mutum ya zama biye zaujatihi biyadi zaujihi da auladihi wa zaujihi a hannun matansa da kuma ko hannun matansa da 'ya'yansa yace za su rika aibata yi iru na hubil fakari eh, su rika aibata shi da talauci da rashi shi kuma ya biye musu fada can shiga can halar ya yaki haram ko ya ki haram din ma gaba daya saboda haka ya halaka ji annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ku kokarin saba musu a irin wannan don saboda dukkan tsokar da ta tsoro a jikin mutum duk tsokar da ta tsiro to allah subhanahu ala bai tanadi wani abu na kawar da wannan tsokar ba sai ya wuta eh. kullu lukuma kullu laham na bata min haramin fannaru aula bihi dukkan wata tsoka da ta tsoro ta sanadiyar haramun to ah, wuta ce ta fi cancanta da wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam duk ƙara da yawancin ƙarar da mutane suke suna addu'a Allah ta'ala baya amsawa mutukar akwai laumar haram a cikinka Allah ba zai amsa ba mutakar akwai a kayan da ka saka za a iya samu inda za a lissafa za a samu wani zare guda ɗaya zai tashi a haram to Allah ta'ala ba zai karɓi wannan ba haka abin da za ka sha ko mukulwar ruwa ce akwai ta a cinka haram Allah ba zai karɓi addu'arka ba hadisi ingantacce wanda yara suna karanta arba'un nawawiya hadisi na goma eh, Allah ta'ala ya umarci mumune da abin da ya umarci annabawa mursalai cewa su ci halas su aikata kyakkyawan aiki sannan annabi sallallahu alaihi ya ambaci wani mutum yu'ilu safar wato yayi doguwar tafiya a sha'asa a gabara birgiza kama wato da ganinsa wato mabukaci ne matalauci ne ga yayi doguwar tafiya lallai ya tafi kenan wato a fassara wato ya je har maka inda nan ne ɗakin allah yake ka'aba take nan ne inda masaukar alkur'ani maɓuɓɓugar addinin musulunci take ya je hannan wanda ya je nan akwai gurare na karɓar addu'a ganin ka'aba kawai duk inda kake in kaga ka'aba daga hannu ka roƙi Allah Allah ya amsa ya je nan har ma ya je hajar al'aswad mala'iku dubu saba'in ne a wannan gurin tsakanin rukun yamani zuwa hajar al'aswad suna amsa addu'o'in masu yin addu'a shi zaga yawancin alhazai sun zo nan suna ce rabana atina fid duniya hasan. ya je nan ya ɗaga hannu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ɗaga hannu yana yin addu'a Allah ta'ala sai ya bashi saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai kunya ne mai karamci ne ba da za a yi bawansa ya ɗaga hannu yana roƙonsa ya hana shi ba zai yi ba lallai sai ya sa masa wani abu a hannunsa to ya je ya yi wannan kuma yana shi ya rab ya rab ya rab al'azam ne da Allah ta'ala ya yi maimaita ya rabbana rabbana rabbana sau biyar sai shi fasta jabalau shi Allah ya amsa musu kai ma idan ka ce ya rab ya rab ya rab ya rab ya rab sau biyar ka ce ka gafarta mini ka biya min bukatuna ka kare daga dukkan wani abin ki ya karba tun da ka kafa ismail azam mi ismail azam shine wanda ya kasance suna ne na allah in ka kira allah a take ke amsawa in ka roƙe shi take ke bayarwa di ya yi wannan ya ƙuli ya rab ya rab ya saboda haka duk waɗansu sharuɗa waɗanda su kasance na karɓar addu'a duk cika su ɗaya ne kawai saboda shi kansa matafi kawai ko ba maka takata ba in dai tafiya ce ba ta saɓo ce ba har ka je ka dawo duk abin da ka roƙa Allah ta'ala zai karɓa babu wani kwandishi ba wani sharaɗi wannan tafiyar ita ce sharaɗin karɓar addu'a addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce babu sai ya bi dokoki addu'ar mahaifi gaɗa. karɓaɓɓiya ce ba sai an bi dokokin karɓar addu'a ba hakanan addu'ar wanda aka zalunta kowa ya zalunce shi karɓaɓɓiya ce ba sai lalle ya bi wata ka'idar karɓar addu'a ba duk sa da ce cewa ba ka haram duk wannan dubar taso ba anan. akwai waɗanda allah ta'ala ya toge su ba sai sun bi wannan ka'idojin ike karɓar addu'arsa ba hakanan addu'ar wanda ya yi addu'a yi wa wani addu'a wanda baya nan ita ma wannan addu'a karɓaɓɓiya ce ba tare da wani sharaɗi ba saboda mala'ika ne a tsaye a kansa a sanda yake yi yana cewa amin kullama da a walaka bi misali duk sanda ya addu'a mala'ika yana ce amin kai ma an baka kwatankwacin wannan duk ya haɗa waɗannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina Fa'an fa'anna yustajabu zabuli saboda saboda mat'amuhu haramun wa masharabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa'anna yustajabu zabuli zalika ta ya za a amsa masa duk nan sharɗan manya-manya da ya cika tun da abincinsa haram ne abincinsa haram ne tufan da yake jikinsa haram ne kuma an shiyar da shi haram wannan duk ya fi haɗari in baka ci ba ka sani in baka sa ba ka sani in ka sa ka sani ko in ka sha haram ka in baka sha to wannan kuma an ciyar da kai shine irin wannan din ya kasance wani ya je ya dauko ya nemo haram din ya zo ya ciyar da iyalansa shi ya halakar da kansa idan ya roki Allah subhanahu wataala ba zai amsa ba haka nan 'ya'yan haka haka haka su mata guziya bilhara ko dan jinjiri ne eh, eh, ya kasance ah, ta ci wannan haram ɗin kuma ta shayar da ɗan shine guziya bilhara fa'an na yi su zabu lizalika saboda haka wannan ya yi gudunmawa cin haram sun yi gudunmawa a halin da muke ciki ga bala'ai ga masifu suna faruwa kamar yadda muke gani ba ba ma mu ne muke faɗa ba hatta ma waɗanda ragamar mulkin take hannunsu suna faɗa shekarun jiwon ɗan majalisa na cewa lalle sai a canza wanda yake ne mai ba da shawara a sha'anin tsaro yana cewa saboda nan inda muke na a wannan ɗaki na majalisa ta tarayya ta dokoki a nan inda muke a yanzu bai gagara a zo a sace mu ba saboda babu aminci gaba ɗaya a najeriya wannan kun sani ai mun sha faɗa wajen shekara goma baya duk ya a duk inda kake mai mulki ne kai an biyo ka har fadarka sarakuna nawa ne masu mulki nawa ne aka bi su har gida har fada shekaran jiya nan waccan a abuja wani wani wani wani sarki kawai fa an fito da shi irin da yamma na sha iska kawai aka zo ana kallo aka sace shi a gida kake a sace ka a mota kake a kan hanya kake a jirgin kasa kake a filin jirgin sama kake a ina kake a duk inda kake a gona kake a sace ka a kasuwa kake a sace ka a masallaci kake a sace ka a ɗakin allah a sace ka kai kadai ne a sace kai da mutane a sace ka a ofis kake a sace ka a ina kake a sace ka ko me kake ko ƙura'ani ne hannunka a sace ka ya yi wanda yake sallah a gaban allah su wanda limamai nawa ne suna sallah aka sace don allah da to uh, wani abin hauyi kuma shine kuma a ɗaga hannu allah ba zai amsa ba sau da waɗannan dalilai saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa ƴaƴanmu da matanmu duka fitina ne saboda haka sai mu san yadda matsayin suke ba wai ana nufin cewa wai ko a ɗanka abokin gabar ka ne kamar inda za ku yi abokin gaba da abokin gaba mace aboki a'a ta wannan bangaren ta su hana ka bin Allah subhanahu wataala kai kuma ka biye musu <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa as-sadiqul masaduq mai gaskiya ne abin gaskatawa cewa lallai lallai akwai lokacin da zai zo halakar mutum namiji ta kasance a hannun 'ya'yansa da matarsa kuma muna gani mewa wani zai auri wata kikili ta nuna cewa sai ya yi kaza sai ya yi kaza kikili in babu shi in ba shi da shi ya kasance ya ban mummunan hanyar je samu zo ya aure ta halakar da shi nawa ne irinsu suna da yawa wallahu inda hu ajirun azim saboda ka idan ƴaƴanku da ah, matanku ya kasance suka yi muku wani abu suka bata muku ku yi musu afuwa ku kawo da kai kuma ku nema musu gafara kuma sai allah ya gafarta muku kurakuranku kuma ya kawo da kai ga irin abubuwan da kuke masa ba daidai ba kuma sannan kuma in ka nemi wani abu a wajensa ya baku Ah, kuma sannan ku sani cewa dukiya ah, da 'ya'ya da dukiya da 'ya'ya da mata dukkaninsu ko kuma allah ta ya ware da amwalikum auladukum fitina da dukiyar ku da 'ya'yanku fitina ne akwai wanda zai kasance su hana shi neman halas su hana shi yin da'a akwai wanda ma zai kasance su hana shi zikiri kamar yadda ah, ayar da ta wuce ko kuma surar da ta gabata surar munafikai ah, ah, wace wannan sura take nuna cewa lalle a jere suke saboda abin da yake cikin wannan yana yana cikin wacce Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazi na amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah da ko wanda kuka yi imani to Allah kar ku yadda dukiyarku da ƴaƴanku su shagaltar da ku gabarin yin zikiri saboda haka wannan ma ta faɗa inna ma amalin wa'alin fitina wala inda hu ajirin azim saboda haka idan kuka wannan abuwa kuka ci gaba da yin da'a ga Allah subhanahu wataala to sai ba ku ajirin azim fiye ma da abin da in kuka bi mummunar hanya za ku samu don saboda in ka bi mummunar hanya wannan abin da aka rubuta a cikin mahaifiyarka kawai shi tun kana cikin wata hudu shi kaɗai za ka samu amma idan ya kasance ka bi kyakkyawar hanya ka zo kuma ka aikata wani alheri sai allah sai ya ninka maka a lalace 700 wannan abin kuma shi ne da saboda allah ta'ala zai yiwu ka kila idan da za ka rayu ba baka bi kyakkyawar hanya ba ya kasance ka rayu a talauci amma idan kana ciyarwa in kana sadaka sai ka rayu a bulotniyance hmm. so da allah zai ta ninka maka ne ai kuma an faka min shi fa huwa yukulifu duk abin da ka bayar komai kankanta ta allah ta'ala sai ya mayar maka ya ninka maka kuma so daga ladan allah ya fi alherin za ka samu gurin allah ya fi duk da za ka samu gurin allah ta fi lada da kau da kai da rahama da gafarar allah tafi wacce za ka samu daga hannun kowa saboda haka ka dogara da wannan alkawari da ya maka ya kasance ka yi biyayya gare shi ka kasance kai ma mai yin afuwa ka kasance kai ma mai yin gafara da kau da kai ga waɗanda suka saba maka ko iyalanka ne ko ba iyalanka ba ne na'am فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر صدق وإن آيسو da aka karanta wanda wannan shine karshen ita wannan sura mai ayu goma sha takwas na cewa fattakullaha ya da'atun ku ji tsoron allah yadda za ku iya da'atun wasu suna cewa malaman cewa allah ta'ala ya saukar da wannan aya ne saboda ya ce ya yi lazini amintakullaha haka tukati a cikin sufutu ali imran ya kuwa inda kuwa imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa shi ne an yi da'a falaji usa a yi mar biyayya kar a saba masa sam to wannan ya yi wa sahabai wahala suka kama sallah aka kama ayyuka na ibada iri-iri iri kafofinsu suka yi ta kumbura da suka yi fama da yunwa saboda yawan azumi da sauransu Shi ne sai allah ta'ala sai ya sauka da wannan Ah, fattakulla masa to wato ku ji tsoron Allah kan da za ku iya kowa ya yi yadda zai iya su kuma sun ce a wannan tana nan waccan ma tana nan da Allah ta ala ce haƙƙa tuƙaci ɗin ai ba ce kuma kowa kowa wato ya bi shi kar ya saba maɗin ba eh, wato yana nufin kowa ya yi yadda zai iya fatakullah masa ɗato to saboda haka kenan shi wannan ayi tana nan wannan bata soke waccan ba kowace tana nan tana yin aikinta kenan babu wani nasaku a cikin wannan sura ta attagabun wasu ma'u kuma idan aka umarce ku ji ku zama masu biyayya masu ji kun ji kun kun ji wa'azi kun ji bayani kuma wa'adi'u kun bi eh, bi wa an fiku ku ciyar khairan li an fusiku wa an fiku khairan eh, ku ciyar da in an ce khairan duk inda ka samu khairan cikin qur'ani yana nufin dukiya wa an fiku ku ciyar da khairan dukiya eh, a wani fasar cewa ali irabi wadon kuma wa an fiku ma kana khairan eh, ko kuma wa an fiku huwa khairu huwa khairu eh cewa ciyarwar alhairi ne eh, to amma dai cewa ciyarwa alhairi ce kai sai gan cewa kana da abu ka dauka ka ba sai ga kamar sharri ne la ya yahzabanna allazina ya yahzabanna allazina luna. wala ya hasiban nan lazina wala ta duk ba wani makaranci ne ah, saboda haka sota ali imran yabkun mimma atahumullahu min fadlihi huwa sharrun lahum bal huwa khairun lahum Hmm. kar waɗanda ya kasance suke yin rowa da dukiyarsu ba sa ciyarwa su yi tsammani cewa hairun lahum wai hakan wai shi ya fi alheri a balhuwa sharrun lahum sai yi ɗauwa na ma bakilu shi yau mulkiyama abin da suka yi rowa da shi za a yi musu azaba da shi ta hanyar a mulmule shi ya zama ma azaba a ɗaura musu a wuya Hmm. wallahi mata amalin kabir wani ita ce yaron te kama da wannan wa man yuka shuha nafsihi wa ulaika humul muflihun wanda duk ya kasance ya kare zuciyarsa daga hadama wato tara dukiya da rowa shi dai ya tara to wanda ya kare zuciyarsa daga wannan to ya kasance daga cikin masu samun babban rabo kenan ashe bayar dukiya ka bayar shi ne alheri saboda idan ka bayar a lalace abin da Allah ta'ala zai mayar maka a duniya shi ne 700 wallahi ku liman yasha kuma Allah yana ninkawa ga wanda ya so fiye ma da haka in tukur la qardun hasanan fa yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim in kun kuka biya wa Allah subhanahu ta'ala rance shi kuma sai ya ninninka muku an ce rance ne don saboda Allah ta'ala ya ɗaukar kansa lallai ne in dai har ka ba shi kuma sai ya baka sakamako ninkin ba ninkin to sai ya zama tankar ma bashi ka bashi bashin da dole sai an biya al'ashaji eh, a wannan eh, abu da hada da ya ji wannan aya ce cewa da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah din yake a bahirance yake eh, yi to gona ta akwai gindin dibino a cikinta guda 600 saboda haka na biya Allah ranci saboda haka ya tafi gonar gidansa kuma a ciki da iyalinsa da 'ya'yansa duk a ciki suke ya tsaya daga waje ya ce umar da hada ko ku fito yanzu wannan gonar ba ta mu gidan ba namu ba ne mun bai wa allah shi sai sai sai ce to to kenan ya yi kyau su ba irin wayannan matan ba ne saboda haka ta tattaro 'ya'yan dukkan abin da ta tattaro 'ya'yan wani yaron ma ya sa dibino a bakinsa ta kwakwalo ta ci san wannan dibinin ba nawa bane na Allah ne to kaji su yadda sahabai suke idan an ba da umarni a take za ga wato sun bi wannan umarni ba wai sai gobe ko sai na shirya ko sai ne shawara ba kai ma da za ka jarrafa ka za ga irin sakamakon da Allah ta'ala zai ma kai ma ba sai sai an jima ba a take to Allah sai ninka muku wa ya gafir lakum kuma sannan ya gafarta mu ka bayar da ɗaya aka baka ɗari bakwai kuma sannan zunuban da kai kila ko wajen neman wannan dukiyar ko ko wanta wani bangaren an gafarta maka wallahi shakurun halim Allah mai yawan godiya ne da ɗan abu idan an masa ɗan ƙanƙani halim kuma wanda yake baya yin horo dandanan da an yi laifi kawai ili a yakan jinkirta ko za a tuba alimul gaibi shine masan duk abin da yake ɓoye wanda ake gani da wanda ba a gani wa shahadaci da wanda yake a fili wal azizul hakim shine al azizu mabuwayi alhakim ko mai hikima duk abin da ya shi ne da hikima saboda haka da an ce lokaci ya cika inshallah fa'idon da muka yi niyan za mu faɗa ma faɗa a tutu ai baka bayar ba ba ka ce lokaci ya yi kuma in ce ne to mun yi zancen kamar 'ya'ya na cewa tun farko manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane ɗa akan haife shi ne alal fidira akan mumini ne kowanne kowa da kowa karka zai shi faminum kafin wa minkum mumini Allah ya halicci kafin a'a Allah ya halicci mumini kawai shi ya halitta eh kamar su ne kamar raw mai material ne kawai eh, kamar ah, alkama ce kawai wani ya dauka ya je cincin wani ya dauka ya je je ya yi ah, gudun kudura wani ya dauka ya yi fanke wani ya amma shi dai asalin abin gashi abin da yana to hakan nan ya halicci mutane madara kawai ba ba kafiri ba wazancin wannan koko muni sai dai yana sanar da komai da komai iyaye su suke ba yahude iyayen suka mai da shi ba yahude ba majuse iyayensu suka mai da shi ba majuse haka nan ba nasare iyayen suka mai da shi ba nasare ni kwa dama Allah subhanahu wata'ala alal fitira ya halice shi ne dama akan sannan kuma gashi Allah ta'ala ya gaya mana cewa ya ayyuhallazina amanu ko kuma inna ma amwalukum wa auladukum fitna ko ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum ruhu ko daga cikin 'ya'yanku da matanku akwai abokan gabarku to saboda haka idan kana so ɗanka ya kasance ya zama mai kyakkyawar tarbiyya ya rayu cikin arziki ya cikin wadata ya rayu cikin wato farin jini da kabuli wato kowa da kowa yana haba-haba da in yanzu zai hulɗa da shi ta alkhairi ya zama duk inda da ya isa gaba dai insha Allah sai alheri zai samu kuma Allah ta'ala ya kare daga dukkan wani abin da dukkan kowace irin fitina akwai sallah raka'a hudu wacce iyaye sukan yi saboda shiryar 'ya'yansu wanda duk ya kasance ya ke yawaita wannan sallah insha Allah ‘ya'yansa za su zama haka na gari tun daga farkon rayuwarsu har zuwa ƙarshe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala raka'a ta farko raka'a ce guda hudu kowace raka dai an san akwai fatiha raka'a da farko bayan fatiha na waje allah musulmai ne laka wa min na ummatan muslimatan laka wa arna mana suka na wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim raka'a ta biyu bayan fatiha rabi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghfir li wal walidayya wal wal mu'minu yawma yaqumul hisab a cikin fotu ibrahim alayhi salam wajen kuma tana cikin bakara ne ko sai raka'a ta uku ita kuma a ƙarshen sutul furqani ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ce fa goma goma ita ayar wannan fatiha ce kafa ɗaya kawai raka'a ta hudu suratul ahqafi rabbi auzi'ini an a'mal an ashkur ni'imata kallati an amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tarzahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ita ma goma idan sai ka yi sallama kuma sai ka koma sai ka karanta rabbana a habla min azwajina wa zuriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina ma goma shi kenan ka gama kenan Allah ta'ala ya shirya da ayyan shirya da mu gabaki daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin